To insha Allah ‘yan uwa yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da wani sirri mai matukar amfani wanda 'yan uwa za su ji daɗin shi matuka kamar yadda kuka ga mun rubuta muku. To insha sirri ne dai wato ainihin wato ainihin wani magani ne na ɓangaren wato ainihin ɓangaren bala'i magani ne akan bala'i ko kuma musifa. To shi sa muka ce ba mu sakar muku wannan sirri domin ku yi ku ji daɗin shi ku yi amfani da shi insha Allah wannan kenan. To kafin mu shiga idan ya kasance zuwan ka wannan gida na Asraru TV NG kada ka mata daga daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan ka danna lakin idan ka ji daɗin bidiyon ka tura a uwa al'umma su amfana kamar yadda kai ma za ka amfana da wannan sirri wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana wannan kenan to insha Allahu yadda za ka yi wannan sirri shine kamar haka kamar yadda ga mun rubuta wannan hatimi to haka kai ma za ka rubuta shi kafa ɗaya za ka rubuta shi wato ainihin a jikin allo za ka rubuta a kowane rana za ka yi tashi da wannan aiki a kowane rana za ka yi tashi da wannan aiki za ka rubuta shi ne ƙafa ɗaya a jikin allo za ka samu tawada da alƙalami za ka rubuta shi idan kuka duba daga sama wato ainihin wau ka na dama wau ne guda huɗu sai kuma ɓan ƙasan shi nun guda nun guda ce gashi nan nunin nunin. ga ta nan guda huɗu daga ƙasa ƙasanta ita ma nan guda um, za ku ga gashi nan bace ita yadda aka yi ta ga ta nan inda ga rubuta ta haka sai kuma can sama daga tsakiya ga ta nan fa sai kuma ƙasan shi dal sai ƙasanta um, wau sai kuma can sama sadi sai kuma ƙasan kuma gashi nan kafin ne muka yi shi gashi nan babba kenan sai kuma ƙasa ga wasu abubuwa na mun mun sai kuma muka yi sifir sifir to haka za ka rubuta shi da zaran ka gama to shi kenan sai ka wanke ka sha abinka kafa ɗaya za ka yi ka wanke ka sha abinka za ka iya yau kanka za ka yi wa wani yaro naka insha Allahu. Maganin wato ainihin bala'i ne da kuma musifa. Duk wanda ya wanda kuma dan uwa ka daure ka dinga karanta Alqur'ani a kowane irin rana. Kullum ka dinga ka daure kana dinga karanta Alqur'ani insha Allahu. Maganin kariya ne yanda ba tunani insha Allahu. Wannan kina To wannan shine sirrin na muka muku a yau sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da zamu mu kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun gode sosai sai anjima.